na buɗe sabon babi na yi na mikin yarjin zuci ke ta yi zaɓi na siryawa gare ni fuska ta ki ta zama madubi bismillah hakan raina ki kawai rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin jihadi na wanda siyama ibrahim ta wallafa tsana ce tsantsa ta sadiya a zuciyar hajiya maryam kuma ba ta jin za ta iya daina tsanar ta nan kusa duba da false allegations da take sadiyar a matsayin ita ce ta saka mata miji a wannan halin bayan wasu awanni duk sun yi zaman cirko-cirko ana jiran sakamakon likita kowa da abin da yake ayyanawa a zuciyar zuciyarsa game da sakamakon da za a dawo musu da shi na rashin lafiyar tafida. Likitan da ya shiga ciki ne ya fito ya nufi hanyar ofishinsa sai ɗaya likitan ne ya tsaya ya yi musu bayanin irin raunin da hatsarin ya yi wa tafida amma a sannu idan har aka kiyaye dokokin da za a gindaya wurin kulawa da shi to zai farfado kuma zai dawo physical fit nan ba da jimawa ba hankulinsu ne ya ɗan dawo jikinsu har suka yi hamdala kafin aka fara raguwa asibitin ana komawa gida don kimtsawa asibitin sai ya dawo daga hajiya maryam sai mama sai sadiya da diamond daga baya hajiya kairatu ta iso da direbanta Sai da suka yi kuskus ɗinsu da aminiyarta sannan suka dawo cikin jama'a. Ta ɗan zauna kaɗan kafin ta sallama aminiyar nata a kan jibu za ta dawo, don tafiya ne ya taso mata na gaggawa. Raga ta hajiya Maryam ta yi sannan ta dawo ciki, ta koma mazauninta tana hararar Sadiya da Diamond kamar za ta dake su. Suna nan zaune har aka ba su izinin shiga su gano ta fidan. A nan ne hajiya Maryam ɗin ta fara son nuna musu iko, amma ta sha mamaki yadda Diamond ta yi shantin nata akan kar mata kuskura ta ja gefe sadiya ta fara ganin mijinta kafin ita ta shiga mama dai bata ce komai ba don ta san mahaifiyar nata da isa daga dara Ko waɗannan ma sun isa sa a yi mata rashin kunya. Hajiya Maryam haka ta rinka aika wa Diamond da kallon banza. Ita dai bata matsa ba har Sadiya ta shige ciki, sannan ta banko mata harara, ita ma tana faɗin, gwaggwa mai roki kiyaye ni wallahi, idan ba haka ba allura za ta tono garma." Daga haka suka ci gaba da tsayuwar kurame a wurin. Hajiya Maryam na ganin Diamond na mata rashin kunya, ita kuma tana ganin daidai take da Hajiya Maryam ɗin a wannan gaba, kuma za ta yi fitin da zamaninta. Bayan shigar ta ɗakin ne ta ringa kallonsa daga nesa あ。ん sai da ta ji hawayenta na fin ƙarfinta sannan ta ƙarasa ciki ta zauna gab da shi ta zira masa idanu tana ƙare masa kallo kuka ne ya ci ƙarfinta ta rinka tunani to ko dai da gaske hajiya maryam take yi ne ita ce sanadiyar hatsarin nasa tunda dai ta ɓata masa rai kafin su rabu kuma bata yarda sun shirya ba kafin ya tafi an bayan tafiyar nasa ya so su shirya amma ɓacin rai bai bar ta ba nadamar rashin kunyarta ta rinka yi a wannan moment ɗin hannu ta kai ta riko nasa hannun ta rinka kallon fuskarsa da ke nuna rashin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya. Maganganu ta fara yi tana kuka tana roƙonsa da ya yafe mata ba za ta ƙara ba kar ya tafi ya barta bebinsu na hanyar zuwa kar ya yi mata haka don Allah. Ta rinka kuka tana roƙonsa da ya farfaɗo su ci gaba da rayuwarsa mai daɗi. Ta yi masa alƙawarin ba za ta kuma yin sa'in sa da shi ba in kuma har ta sake ya hukunta ta. Su ta ɗauki lokaci a ɗakin tana kuka tana shafa cikinta ƙarshe ma gadon nasa ta hau ta zauna ta ɗauko hannunsa ta rinka shafawa a cikin nata. Kukan nata ne ya tsananta har ana jiyo ta a waje, amma ko kaɗan bai dame ta ba, ita dai burinta a wannan lokacin dai ya farfaɗo kawai. Sai da Sadiya ta ɗauki tsayin awa kafin ta tashi ta nufi hanyar waje, don ji take yi kamar numfashinta zai ɗauke ta bar duniya. Tana turo ƙofar wajen kuwa ta faɗa a ƙasa somammiya, daidai lokacin da mahaifiyarta ta shigo sharp corner ɗan hanyar ɗakin da nufin gaida Hajiya Maryam. Faɗuwar da ta yi ya haddasa wa mahaifiyarta ta faɗuwar gaba, da sauri ta ƙara so don ta fi kusanci da sadiyar a kan hajiya Maryam da Diamond. Tana zuwa Diamond na karasowa duka tsorace suka rinka girgiza ta amma ina babu rai a jikinta. Da sauri Diamond ta nufi hanyar kiran ma'aikatan lafiyar asibitin don tsoron kowa a wannan yanayin tattare da sadiya shine bebinta. Idan har ita za ta iya withstanding pressure to bebin nata is helpless. Da gudu-gudu ta kira nurse ɗin da ke wurin suka dawo a tare aka taimaki Sadiya aka shigar da ita ɗakin emergency. Tashin hankali a kan wani, Hajiya Maryam kam ko a jikinta ta wuce don ganin lafiyar mijinta. Mama kam tana ganin haka ta nufo su hankali a tashe don sun saba da Sadiyar sosai saboda halayyarta na sauƙin kai. Suna tsaitsaye aka zo aka tabbatar musu da cewa dole za a yi mata aiki. Dan bebin na shiga stage of stress kuma ita kanta tana iya losing conscious ɗinta. Zama Hajiya Maimunatu ta yi ta gumi tana jin kamar ta yi kuka. Kwata-kwata cikin sadiyar wata tara ne kenan premature labor ta shiga? Addu'a kawai hajiya maimuna ta rinka yi don zuciyarta na mata zafi ba kaɗan ba. Diamond ce ta ce da su su je su yi ita za ta yi signing form ɗin don mijinta na wani hali kuma babu wanda ke hayyacinsa a cikin iyayensu. Haka aka kawo mata fom ɗin ta cike Sannan ta fita ta kama hanya don komawa gida ta kwaso kayan bebin da aka daɗe ana shopping nasu in advance ma ranar haihuwar. Iyaye mazan yanzu suka dawo suka tarar da maganar aikin da za a yi wa Sadiya, yata gen wani tashin hankali kuma sai suka ji gwiwoyinsu a sage gaba ɗaya. Ƙarfin hali da dauriya sosai hajjiya maimuna cutar rinka tun bayan an wuce da Sadiya tiyata room har kawo wannan awoyin da aka shafe a ciki da ita. Diamond ta dawo da kayan bebi cike da mota Tare kwaso wanda za ta iya ta shiga da shi ciki, hankalinta ita kanta baya tare da ita. Da ta shiga ne ta ga iyayen nata sun dawo, ta yi musu barka da dawowa, sannan ta nufi hanyar ɗakin da ake masadiya aiki, ta bar kayan bebin a wurin receptionist, wanda ke wurin sannan ta dawo wurin family ɗinta ta zauna. Duk zaman zillimi suka yi kowa na addu'a a zuciyarsa ga mama da ke ƙarfafa musu gwiwar komai zai zo da sauƙi insha Allah. Hajiya Maryam na can tare da mijinta bata ma san da batun aikin da za a yi wa Sadiyar ba. Ita dai tana gurin mijinta kuma ta ci da zuci akan Sadiya ba kaɗan ba. After many hours aka fito da two babies lullube cikin towels aka mika wa Hajiya Maimunatu. Suna kuka suna dariya dan babu wanda ya san ƴaƴan ma za su fito a haka da girman su. Sun yi zaton sai an killace su saboda ba su kai lokacin haihuwa ba. Wani abin mamaki kuma shine yadda suka ga yara har guda biyu. Duka ba su san yara biyu bane Sadiya ke dauke da su a jikinta ba sai a yanzu. lallai Allah baya hada wa bawansa abin da ya fi ƙarfinsa kuma ya bar shi a haka nan. Ga dai shi nan cikin gagarumin damuwa suke amma amma Allah ya albarkace su da kyautar babies har guda biyu. Da Diamond ce ta karba ɗaya bebin tana ta marmashi kamar bata san ana cikin wani hali ba. Nurses da suka kawo babies ɗin ta rinka tambayar janda na yaran. Nan ta sanar da su dukkaninsu ai maza ne. Wani irin juyi Diamond ta yi da yaran nan biyu a hannunta, tana ji kamar ta fasa ihu don farin cikin da ta tsinci kanta a ciki ba abu bane mai misaltuwa. Duk iyayen suka tsinci farin ciki a zukatansu, amma fanni guda kuma akwai fargabar lafiyar tafida. Mama kam ta karɓi na hannun Hajiya mai munatu tana murmushi, ta yi wa yaran addu'a, sannan ta zauna tana kallon bebin. Fitowar Hajiya Maryam ya yi daidai da zaman Diamond kusa da mama, inda suka saka yaran a gaba suna kallo. Gabanta ne ya faɗi, sai ta ji ba dai hasashenta ne ke son zamowa gaskiya ba sadiya ta haihu da sauri ta so ta tsaya musu aka kamar za ta fashi ta ce ke wane ne ya haihu ta yi wa mama tambayar sai charab diamond ta ɗago kamar ita aka tambaya fuskarta da walwala ta ce sadiya ce ta san talowa fm ta fi da yara har guda biyu kuma duka zaratan maza masha Allah duk hajiya Maryam ta ɗauke wuta a wurin jin kalaman diamond sai ta fara ganin dishi-dishi ta yaya har sadiya ta haihu bata sani ba kuma ina ma ta haihu tsoro ne ya rinka ziyartar hajiya Maryam ɗin don gani take yi kamar nata ya ƙare kenan tunda har aka haifi yara biyu kuma duka maza Da ƙyar Hajiya Maryam ta bar asibitin nan ta koma gidanta tana jin tashin hankali na karuwa kamar ta koma asibitin ta kuma tabbatarwa. Su kuwa a nan farin ciki ne fala zukatansu musamman ma Diamond da take ji kamar ita aka yi wa haihuwar. Bayan an gama gyare Sadiya ne aka yi wilin nata zuwa postnatal room irin private room ɗin nan daga ita sai ita immediate care aka fara bata na musamman sannan aka zo aka karɓi yaran Aka kai su cikin gadajensu na jarirai, don haka aka kwantar da kowannensu a cikin nasa gadon kusa da mahaifiyarsu. Shigewa ciki Diamond ta yi ta rinka ɗaukar su hotuna don yaɗawa a yanar gizo-gizo. Sai ta ba su kusan kala takwas, wasu da Snapchat camera, wasu kuma da normal portrait camera. Sannan ta fito ta zauna a waje inda ta fara yaɗawa a media. Nan da nan ya bi ko ina, ana ta masha Allah da alhamdulillah. Sai misalin karfe hudu na yamma asibitin ya kuma cika ya tumbatsa. Don ka family an zo, kuma kowa kaga fuskar sa to walwala ce cike a cikinta ba don komai ba sai don kyautar da Allah ya yi musu na samun yara biyu daga tsatsan tafida da for a long time tun bayan babban ɗan nasa marigayi Mahmud sai waɗannan yaran kam sun sha karɓa daga hannun wannan zuwa wancan haka aka rinka tofe su da addu'o'i har ɗakin mahaifinsu aka kai su aka ɗauke su hoto a tare sannan aka dawo da su wurin mahaifiyarsu wacce bata farfaɗo ba har lokacin Diamond ta ɗan nemi hanya ta je gida ta yi wanka ta kimtsa ta ɗan ci abinci sannan ta dawo asibitin magariba na yi aka ragu ya rage daga diamond sai hajiya wato babbar yaya sai hanifa lasbon ɗin su sadiya wuraren karfe shida mama ta wuce akan washe gari za ta dawo ta duba su dama habibu bata zo ba don ba ta garin suna kaduna tare da mijinta da yara kuma a halin yanzu tana tsoron wani abin da zai janyo mata rasa aurenta baki ɗaya don haka take shafawa kanta lafiya idan ya ce bi dama sai ta bi idan ya ce hagu babu musu take bansa hajiya maryam dama tun bayan tafiyar ta bata dawo ba kuma bata waiwayi asibitin ba hakan ma bata da niyyar waiwayar asibitin instead of zuwan ma shirin tafiya Kaduna take yi don duba inna daga nan ta wuce gidanta don ta ci gaba da harkokinta tunda yana da babbar zuri'a A ganinta duk su suka mara masa baya ya ci amanarta, sannan kuma ta ji an ce sun fi kowa murna da haihuwar Sadiya. Wato ita da take nasu na jini ba ta gaban sosai wata bare tunda ta haifo musu ‘ya'ya maza, ita ce ta fi dacewa da kulawar su kenan ba ita ba. Sosai ta saka su a ranta har ta bar Abuja ba ta da jin haushi da su ba, kuma gaba ta yi niyyar kullawa da su mai tsananin gaske. Yamma Lilis ta isa Kaduna inda ta fara zuwa gidan inna ta duba lafiyarta, ta ga alhamdulillah ta warware, sai ta yi mata sallah sallama akan tafiya za ta yi gidanta. Barka inna ta yi mata na samun karuwa. Ai kuwa ji ta yi kamar ta shaƙe ta don haushi. Haka da sa kai ta fice kamar bata ji me ta ce mata ba. Tana tafe tana kwafa tana maganganu ita kaɗanta. Jan motar da ta yi ta bar gidan ta wuce gidanta da ƙudurori da yawa a cikin zuciyarta. Washe garin ranar da aka yi wa Sadiya sojiri ta farfado da ciwo sosai Haka aka taimaka mata ta zauna, da fara bata fahimci komai ba, sai daga baya ta gane waya shi haihuwa ta yi kuma har yara biyu. Kawo mata yaran aka yi ta rinka kallon su, sai Diamond ta rinka yi mata bayani, ai ga yadda abin ya kasance. Duk da ta yi murna, amma tunaninta sai ya koma ga mijinta ko a wani hali yake bata sani ba karantar yanayinta da Diamond ta yi sai ta ɗan murmusa ta dafa kafaɗarta a hankali murya a tausashi ta ce baby your hero is fine har fa juyawa yayi cikin baccinsa saboda ya ji a jikinsa Allah ya yi masa ni'imar sa kin bashi kyautar yara jiya ranar farin ciki ne a gare mu mu duka har da hero din naki Don haka ki kwantar da hankalin ki fine kin ji kallanta Sadiya ta yi sai ta gyada kai kafin wata nos ta shigo ta fara umartar Sadiya da ta fara shayar da yaran don tun jiya babu abin da suka ci. Nan fa hankalinta ya tashi yaran ba su ci komai ba to me suka ci a jiya zuwa yau da suka rayu. Kallon Diamond ta yi da alamar damuwa a tattare da ita ce me aka ba su suka rayu daga jiya zuwa yau an ce ba su ci komai ba. Mamakin ta ne ya kama Diamond sai ta ce in banda da abinki baby a wurin wa za su ci abinci sama da wurin amminsu kuma za ta siyo but you were unconscious so zamzam ummi ta bayar a basu. da shi suka rayu har kawo wannan lokacin don haka ki yi ki basu abincin su kin ji da sauri ta gyada kai ta fara kice kicin fara fidin nasu a inda aka miko mata wanda aka lura ya fara rauni cikin su dan shine wanda bai fiye rikici ba bai ma yi wani kukan a zo a gani ba tun jiya kuma shine babba Wai karamin duk ya kara karaɗe asibitin da kukan sa kuma da gani zai yi kiriniya a sanni da taimakon nas ɗin nan sadiya ta shayar da facebook ɗin kafin a miko mata ɗayan duk da ba wani ruwan nono sosai sai kaɗan da ya dropping a bakin yaron, amma haka ta shayar da ɗayan ma kafin ta gyara kwanciyarta. Aka zo aka yi mata dressing inda aka yanka, Don an naɗe wurin ma kamar ba a yanka ba, bace yana buƙatar kulawa ta musamman gudun kar wani abin ya yi satilin a wurin duk da ba wata kafar faruwar hakan. Sai da aka gama gyare ta ta sannan aka ba 'yan uwanta dama su shigo su duba ta. Aka yi ta raha da wasa da dariya abin gwanin burgewa. Ita duk ba su bane a gabanta, kamar son gani da sanin halin da mijinta ke ciki. Bayan an ragu ne ta fara roƙon Diamond akan ta raka ta ta ganshi, nan kuwa Diamond ta buɗe mata idanu akan san babu inda za su tafi, don abinci ma za a kawo wa Sadiyar ta ci saboda ta samu ƙarfin shayarwa a jikinta. Duk yadda ta so Diamond ta taimaka mata, kin taimaka mata ta yi, sai da ta haƙura, har aka kawo mata Lexi ta sha kaɗan. Aka ɗan goge mata jikinta, sannan aka yi mata allurar bacci. Bayan an gama kintsa ta ta shayar da yaran suka fara barci. Da sunansa a bakinta, bacci ya ɗauke ta, Diamond na tausaya mata matuƙa, don ta san she's passing through a lot of pains a halin yanzu. Ita ta rinka kulawa da yaran, gudun kar su farkar da mahaifiyarsu ba ta sami isasshen bacci ba. Tana kulawar da su ne ita ma ta bingire da baccin gajiya, don bata wani huta ba tun bayan zuwan Dr. Rashid da ya zo ya duba lafiyar mai jego da bars ɗinta ta biye masa suka rinka hira sai yanzu ne ta ɗan nutsu shi ne bacci ya ɗauke ta. Bayan sati ɗaya an sallami Sadiya kuma alhamdulillah she is physically fit to the ground ita da boys ɗinta lafiya kalau babu matsala shi ya saka aka sallame su Diamond dama ta riga ta komawa gida don next week ne bikinta kuma dole shirye-shiryen bikin zai fi ƙarfinta. tunda ita kaɗai ce a yanzu za ta yi sadiyar babu lafiya. Game da lafiyar tafi da kuwa ya fara recovering don yana iya tantance wannan da wancan sai dai har yanzu bai san matarsa ta haihu ba tunda ba su gana da ita ba amma ka family ɗinsu sun zo sun gana ranar da sadiya ta bar asibitin aka wuce da ita former house ɗinta inda hajiya ta zame mata ungozomar kula da gida da kuma boys ɗinta Yara dai ba a yi musu suna ba, kuma ba a saka musu suna ba, ana jiran mahaifinsu ya farfado da kansa sannan a saka musu sunansu. Folong Sadiya na mararin son ganawa da mijinta, amma ba a barinta. Ana ba ta kulawa daidai gwargwado, so haka ta haƙura ana kula ta ciki da waje. A time sai dare ya yi, takan tasa yaran a gaba, ta rinka kallon sana kuka, silently da hawaye, tana tausayin kanta da yaran nasu, don ba a haka ta so yaran su zo duniya ba. ba tare da kusancin mahaifinsa a kusa da su ba San yaron take yi ba na wasa ba amma duk da haka sai ta ga kamar ya yayi karanci tunda ba mahaifinsa a tattare da su hajiya na iya ƙoƙarinta na ganin ta gyara sadiya sosai gyara irin na gargajiya ko babu laifi ana jibi bikin diamond har ta iya tafiya don an yi bridal shower tare da ita duk da diamond din bata so hakan ba tunda ta san halin da sadiyar ke ciki na rashin kwanciyar hankali Tana shan fama a fannin shayarwar yara maza har guda biyu, sauƙinta ma ɗaya yadda shi babban bai fiye rikici ba, hakan ya sa ma ba kasafai yake cin abinci sosai kamar ɗan uwansa ba, wanda ya fi shi ƙiriniya da fitina. Ana yi gobe bikin Diamond Sadiya ta haƙura da zaryar gidan biki don washe gari ta samu damar tafiya. Tana zaune a gida, aka kira ta akan mijinta ya farfado kuma yana son ganinta. Ai jikinta na bari ta tashi ta kwashi yara, ta saka a bayan mota suna bacci ta ja motar ba tare da sanin kowa ba ta nufi asibiti. Da zuwanta ta shiga straight bayan ta ɗauki yaran a dama da hagu, ta wuce ɗakin kulawar ta fidan. Daidai a sa'a tana shiga ana gama yi masa allurarsa, fuskarsa ya yi wasai alamar ya yi jinya. A yayin jinyarsa mutanensa wato sauran sojoji ire-irensa da waɗanda ba su kai shi matsayi ba duka sun zo sun duba shi karasa shiga ciki ta yi tana murmushi ta zauna kusa da shi a kujera suna fuskantar juna kare mata kallo ya yi sai ta ga kamar manta ta ya yi don haka hawaye na zubo mata ta fara yi masa magana tana faɗin hero ni ce sadiyarka boys ɗinmu ne dukkaninsu Kaga moments mu ko? The outcome of our close and memorable moments. Duk ta zamo abin tausayi tana kuka tana ƙoƙarin fahimtar da shi. Sai daga bisani a hankali ya dube ta da muryarsa a ƙasa ya ce mine. Are these boys ours? Da sauri ta gyada masa kai, sai ya ɗan rintse idanuwansa ya kuma tambayar ta, How old are they? Da sauri ta maido masa amsa da cewa, Two weeks hero, dukkaninsa abin tausayi suka zamo. Amma da yake shi namiji ne sai ya daure jarumta ya ce, Miko min babban in gan shi, ta yi saurin mika masa mai baby pink breast ɗin ya karɓa yana duban yaron. Kamar zai lashe yaron ya yi ta kallonsa, ita ma tana kallonsa, daga bisani ta ga ya ɗago yaron zuwa bakinsa. Daidai kunnen yaron ya saka bakinsa ko ba a faɗa mata ba ta san kiran sallah yake ma yaron da saka masa suna. After a while ya miƙo mata ya karɓi ɗayan shi ma ya rinka kallonsa ya jima sannan ya nanata abin da yawa na farko Kafin ya rungume shi a ƙirjinsa tana kallon su cikin tsantsar ƙaunarsu, ita ma tana rungume da ɗayan a jikinta. Ɗagowa ya yi ya kalle ta da kasalallin idanuwansa ya ce da ita, Aliyu Haidar da Mahmud murmushinta ne ya faɗaɗa sosai. Kenan babban ne babanta wanda ya fi rauni, shi kuma ƙaramin shi ne Mahmud. Sunan marigayi babban yayansa kuma sunan marigayi kakansa. Tasowa ta yi ta zo kusa da shi ta zauna tana kallon yaran a hankali ta ce, Allah ya raya mana su Hiro. Kallon ƙwayar idanunta ya yi da tsantsar ƙaunarta ya amsa da amin. Bacci ne ya fara fin ƙarfinsa sai ta karɓi yaron da niyyar tafiya gida, amma ya nemi wata alfarma a wurinta ya ce ki kwana tare da ni da advice ɗinmu please. Haka ta ji ba za ta iya bijire masa ba, ta komo ta zauna, amma ya ce a'a gadon za ta kwanta. Kwata-kwata gadon ba wani babba ba ne, tun da gadon asibiti ne, amma haka ya takura kansa da jikin bango, ita kuma ta zauna a bakin gadon, yaran kuma ta sanya sa a tsakiyarsu. Dukanninsu kallon yaran suke yi kamar sun ga sabbin halittu, Wayar nata dama a mota ta bari ta shigo ba tare da tunanin komai ba wani irin bacci mai nauyin gaske da ta jima ba ta yi irinsa ba ya ɗauke ta tare da bijin nata da yaransa a tsakiyarsu. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Ban soki ni in kika guje ne zan sha